فذرهم في غمرتهم حتى حين يا wannan manzo ka kyale su cikin abin da suke kai na jahilci da rudu har zuwa lokacin da azaba za ta sauko masu